kamar yadda ke kunshe a cikin jadawalin sassauta dokar kullan garuruwa da birane a Najeriya saboda dakile cutar corona wadda kwamitin yaƙi da cutar ya fitar. An tsara buɗe tashoshin jiragen sama na Kano da Legas da Abuja da kuma Fatakwal a ranar 21 ga wannan wata na Yuni da muke ciki, amma bisa wasu sharaɗa da ƙa'idoji. matakan sun hada da haramta 'yan rakiya ga matafiya da rage kujerun da ke cikin jirage domin hana cunkoso baya ga tsabtace jiragen da ofisoshin da ke cikin tashoshin ta hanyar amfani da sinadaran kashe kwayoyin cuta. ya zuwa yanzu dai hukumomin da ke gudanar da aikace-aikacen su a filayen jiragen sama sun dukufa sosai wajen tanadar-tanadan cika waɗannan sharuɗa da hukumomi suka shimfiɗa. Hukumar NDLA mai yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi na cikin hukumomin da ke mu'amala ta kai tsaye da fasinjoji a tashar jiragen sama. Kuma Muhammad Ajiya shine kwamandan hukumar mai kula da tashar jiragen sama ta Malam Aminu a nan Kano. Kamar mu a fanninmu na NDLA akwai matakai da aka ɗauka na kamar sa safan hannu dole ne ma'aikaci idan zai aiki dole ne sa wannan safan hannu kasan mu aikin mu yana ya gaji ainihin bincike ne na jakuna wato jakan mutane da kuma ainihin jikin mutum to kaga dole kenan ma'aikaci ya taba fasinja to mun tanaji wannan safan hannun nan da kuma na wanda za ka rufe fuskanka da bakinka da kuma tabbatar da x-ray mashin namu tana nan Batun rage kujerun cikin jirgi na daga cikin sharɗan tabbatar da tazara tsakanin fasinjoji. Amma injiniya Adamu Muhammad Adamu da ke zaman manajan tabbatar da ingancin ayyuka da kare lafiyar fasinjoji na kamfanin jiragen sama na Max Air na cewa. Ana kallon yiwuwar yin hakan to amma gaskiya abu ne mai wahala ce za a rage kujerun fasinjoji. akwai ta hukuma ta ayata ta cewa abu ne mai wahala gaskiya su iyalan su ɗauki wannan kilometers ɗin da kuma rage kujeru a cikin jirage abu ne da zai wahala amma a gurin da za ka yi wajen tantance masu hawa jiragen za mm. a tantance a tabbatar da lafiyar fasinja da zai hau jiragen kuma mm. wannan takunkumi da ake sakawa shi ma zai taimaka zai ba da eh, gudunmawa sosai wajen maintain wannan da ake magana kai. Wani kalubale da masana a fannin sufurin jiragen saman Najeriya ke ganin za a fuskanta a yanzu shine karancin matuƙa jiragen sama wato pilot saboda wa'adin takardun wasu daga cikin su na shaidar tuka jirgi ya ƙare kuma ba su kai ga sabunta su ba saboda annobar corona da ta kewaye duniya amma injiniya Muhammad Adam ya ce. Sun kalli wannan bangaren idan wannan bai samu ba akwai kuma hanya da ake bi na bangaren a da su aji ba su training lokacin da ake kamar flighting normally duk airlines suna da training pilot so shi zai fito da program zai tura ita wannan hukuma da take kula da jirage za su yi reviewing wannan program na in ya yi daidai da tsarin da ake ganin zai kawo dan kamar a da temporary approval masu kula da lamura dai na ganin sake buɗe tashoshin jiragen saman Najeriya ka iya zama tafarkin ta da komadar harkokin tattalin arzikin ƙasar wadda annobar corona ta ƙara raunana shi. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.